Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da lol da ko a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 na zangon fm dukkan su a jamhuriyar Nijar sai alfa radio a kumasi kasar ghana Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci Suleiman Muni Barma ne ke jan ragamar wannan shiri na musamman wanda ke zuwa muku daga nan ofishin sashen Hausa na birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa a yayin da al'ummar musulmi ke shirye-shiryen babbar sallah ko kuma sallar layya 'yan kasuwa a damagaramta jamhuriyar Nijar sun koka a game da rashin ciniki matsalar da ake dangantawa da rashin kuɗi a hannun jama'a a najeriya tsaffin dakarun ƙasar ne ke korafi a game da mawuyacin halin da suke ciki saboda rashin samun haƙoƙin da ya kamata gwamnatin ƙasar ta basu lokaci zuwa lokaci sannan akwai ci gaban hirar da ta haɗa mahmud ibrahim kwari da alhaji dudu rahama usa a jam'iyyar rdr canji wacce ta yi bikin buɗe reshen ta a kano kamar kowace ranar alhamis muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana kana daga bisani mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma a halin yanzu ga labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya sunana zahra aminu fage ga cikakkun labaran duniya shugabannin manyan kamfanonin fasaha na amurka guda hudu wato apple da amazon da facebook da google sun fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin amurka a jiya laraba game da yadda suke amfani da karfin kasuwancinsu babban shugaban kamfanin Amazon Jeff Bezos ya kare ayyukan kasuwancin kamfaninsa da kuma kasuwar hannun jarin kamfanin nasa inda ya faɗawa kwamitin shari'a da kula da rashin yarda cewa kashi 80 cikin 100 na Amurkawa sun amince da kamfanin na Amazon baki daya Kwamitin ya dade yana bincike game da rashin yarda da kuma gasa ta hanyar manyan kwararrun kamfanin fasaha. bezos ya ce yanzu ƙanana da manya da matsakaitan 'yan kasuwa ɗaya da ɗigo bakwai suna sayar da kayayyakinsu a amazon amincewar da abokan cinikinmu suka yi da mu ya saka a kullum suke baiwa amazon damar ƙirƙiro da wasu ayyukan yi a amurka a cikin shekaru goma da suka gabata fiye da kowace ƙasar Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada batun amfani da maganin zazzabin cizon sauro a matsayin maganin jinyar cutar coronavirus a jiya Laraba duk da cewa babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar ya karyata cewa maganin yana warkar da cutar. Hukumar abinci da magunguna ta kasar wato FDA kwanan nan ta janye wata doka da ta saka na ba da damar amfani da maganin a kan mataki. cikin gaggawa na maganin covid-19 trump ya ce ya yi amfani da maganin watanni biyu da suka gabata dr atoni fauci babban daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na kasar ya faɗawa shirin labarai na good morning america na gidan talabijin na abc a shekaran jiya talata cewa manyan gwaje-gwajen asibiti da aka gudanar kan ingancin maganin hydroxychloroquine sun nuna cewa maganin maganin ba shi da tasiri akan cutar coronavirus. fadar white house tare da majalisar dokokin amurka sun hanzarta shawarwari game da tallafin gwamnati a karo na biyu domin shawo kan matsalar tattalin arziki da kiwon lafiya a amurka wanda annobar cutar coronavirus ta haifar duka bangarorin biyu sun amince da cewa ba su da wata yarjejeniya a kan batun tallafin na ƙarshe 'yan republican sun gabatar da kusan dala tiriliyan ɗaya a cikin dokar da ake kira Hills Act yayin da 'yan Democrats suka yi amfani da dokar Heroes Act ta dala triliyan uku da aka gabatar a farkon wannan shekara a zaman farkon su Majalisar ta zartar da dokar Kies Act ta dala tiriliyan biyu da dugu biyu a ƙarshen watan Maris da magance matsalar rurrufe kasuwanci da yawan waɗanda ba su da aiki a tarihi matsalar da ake fuskanta sakamakon dokar hana shiga da fita saboda annobar cutar coronavirus. wani tsohon alkalin sudan ta kudu ya ce ya kamata a mayar da shi da sauran alkalai goma sha hudu bakin aikin su nan da nan bayan da wata kotu a gabashin afirka ta yanke hukuncin cewa shugaba salva kiir ya kore su ba bisa ka'ida ba shekaru uku da suka gabata tsohon alkalin kotun ɗaukaka ƙara a sudan ta kudu malik matiyan malik ya ce yana godiya ga kotun afirka ta tsakiya da ta yanke musu su wannan hukunci shugaba kir ya kori malik da abokan aikinsa su goma sha hudu a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai bayan da suka shiga yajin aiki don neman ingancin yanayin aiki ta yi mini adalci ba wai ni kadai ba har ma da sauran alkalan sudan ta kudu waɗanda aka kore su da kuma dukkanin 'yan sudan ta kudu saboda kun san cewa sudan ta kudu abu ɗaya take nema bin doka da oda kamar yadda Malik ya shaida wa shirin South Sudan in Focus na murya Amurka. Malik ya ce an tilasta masa ne don neman adalci a wajen kasar tun lokacin da shugaban Sudan ta kudu ya aiwatar da wannan doka. jami'ai a amurka sun ce amurkawan da suka ba da rahoton samun wasu fakiti waɗanda ke ɗauke da tsaba iri da ba a tantance ko menene ba daga china ana zargin sun fada hannun 'yan damfara na yanar gizo waɗanda aka fi sani da masu zamba. to yanzu sai fagen rahotanni. A yayin da al'ummar musulmi a ƙasashe da dama ke shirin shagulgullan babbar sallah a gobe Juma'a 31 ga watan Yuli. A jamhuriyar Nijar masu sana'ar sai da bisashe da masu kayan abinci sun koka a kan rashin samun ciniki a bana. matsalar da mafi yawancin 'yan ƙasar ke dangantawa da rashin kuɗi a hannun jama'a a yayin da matakin rufe iyakoki da hukumomi suka ɗauka sanadiyar annobar corona ya takaita kai da kawon 'yan kore a tsakanin Najeriya da Nijar. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta aiko mana wannan rahoto. a bana masu ragunan na kokawa ne da rashin ciniki cewar abubakar usman mataimakin sarkin kasuwar dabbobi ta makara huta a nan jihar da magara kasuwar gaskiya yauni gare ta wallahi rashin kuɗi kuma da ba a shiga najeriya da shi da ana shiga yanzu su ya yanzu ba ka ta rubu raguna wani kara wani haka to ya zaka bambanta yawan raguna a barawar haka da kuma bana a gaskiya bana ta yi raguna na zagaya bangaren masu raguna nan ma kanwar jaci kokawa suka yi da rashin masu saye ga abin da wasu suke cewa abdulsalam sani to harkar ta bana dai sai a hankali dai alhamdulillah za mu ci babu ciniki babu ciniki ni a ganin ka menene ya kawo to mu dai misali abin da ya kawo matsala shekarar bana kamar wannan kulawar baris din nan sila nuhu wannan raguna na ne wannan ya yayo kasuwa an siyan kanana tunda manya suna da ya tsada naka nawa nawa suke wannan akwai na jika 180 akwai na 175 akwai na jika 140 kanana akwai na jika gomiya tara goma jika 80 da ana samu har 75 dan da ka kama ka saida ba wallahi yau dai ban saida ba lago ko da ko dai ban saida ba yau <laughs> sai dai kuma ce alhamdulillah kasuwa muna tsammanin ma'aikata ba biya ma'aikata ba lantana a yi samu ciniki kasuwar dai ta cika makil da raguna wanda suka amsa sunansu na yi kicibis da wasu da suka zo sayan ragunan ga abin da suke cewa. Ni ho ba tsaya ba zan yi na ta wani indo ina yi. Ni duk abin da aka taya kawai in na zo in ya mini kawai so ni. Sunan ka zaka. Ni suna na Ashiru. Saye ne ka zo. Saye ne na zo. Ya wannan tumke ce zaka saya. Ita ce zan saya. To ya yanzu ba a sallama mun ba. Eh, arba'in da shida na saya. Ya sai da maka. Bai sai da mini ba. Suna na Sadi. Za mu sai guda biyu ne mun samu da kyalmin daidaita akan guda. mun sayi babba rago agogo shi na yanzu nawa ka sayi shi eh mun sayi shi jika guniya tara da ɗaya. to ya ka ga kasuwar raguna to kasuwa dai ba a ce ba za a ce suna kuɗi ba da gaskiya akwai kuɗi sosai su ma dai masu kayan miya sun ce abin haka yake a bangaren su a bana kasuwar ta sha bamban da ta bara ba da masu yaya wannan sallar ba gaskiya ba irin yadda muka saba bane da kamar na da da wa haka tun wajen kwasan kwana hudu ko biyar ko shida ma kasuwar kullum cewa take wannan kolona ita ce ta rage ciniki irin na da dai tunda komai yanzu mutane a matsaki babu harka duk komai ya tsaya a yanzu kayan nama da wanda abun da ya dan tabuwar nutsi da wanda ya shi ya kowa tunda da kowa da wanda yake da zai yanka da wani bayanka ka ba ya sayi ya saya ko da kaɗan ne ya daka yaji. Salisu guri mai kayan miya gaskiya yanzu abin da ya kowa ana sayan kamar sifar sir da seleri ne sosai sosai albasa tana sewa sosai ita ma dai. An fi amfani da kayan wukake adda gatari sanduna kasake na suyan nama a wannan sallah ta layya. dini sunana saboda ga wukake ga adda ga ga gatari ga na nasara ga na hausa ga abin gashi ga marahuna da robobi duka da gireji na gashi da fala na suya muna yin washi muna sai da tame komi abin da ya shayi harkar layya komi da komi ta da nusu. to ma sai ne gaskiya yanzu kuɗi ne babu dai tana zo sai malam sai abudu ana samun ciniki gwargwado eh, sai dai ba kamar na bara ba. Su kuwa wasu mata da na samu a babbar kasuwar dole ta nan da magaran sun ce su fa a shirye suke sallah ta zo. Sunana kara maka mun zo sai sayan kayan yaji tafarnuwa gishiri da tsidahu da aran ma shi ne za a daka yaji na nama mm, na nama ba an Allah gida ya sayi rago ya saya an <laughs> sai kayan yaji ba ga rago ba sunana na na a shirye shiryen sallah muna nan muna yi na gida ya sayi rago ya sayi raguna ba lai suya kayan suya komi kin saya komi mun saya mun sayi fala mun sayi ukake mun sayi gatar mu na datse datse Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. Za mu je Najeriya inda haɗaɗɗiyar gamayyar tsafin dakarun ƙasar ta koka a dangane da ƙin biyan su haƙoƙinsu da gwamnatin ƙasar ta yi duk da irin sadaukarwar da suka yi a baya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja. Uh, about three months ago, the military hierarchy decided to implement and commence the payment of the garment allowance to a very small section of the veterans community. while leaving out a larger part. Comrade Abiodun Ruwai Habat kenan da jagoran gamayyar tsoffin mayakan Najeriya ke korafi dangane da aiwatar da biyan wani alawus da tsoffin mayakan da Bament alawus ga 'yan kadan da aka yi tare da kin biyan galibin tsoffin dakarun. Kuma akwai buƙatar aiwatar da ƙarin fansho da ya biyo bayan ƙarin albashi tun shekara ta 2018. amma har yanzu babu wani abin da aka yi a kai domin ai ka san doka ne duk lokacin da aka yi karin albashi da akan yi kuma karin kudin fansho yanzu kaga a na watanni sha biyar ne ya taru sai dai kash kuma fara aiwatarwar ba a yi ba ballantana kuma batun wani arias sannan sai kuma batun wani kudin arias din da ya taru na sake fasalta kudin fanshan mu da ba a yi ba duk da an biya wani bangaren sa kuma an bada umarnin biya tun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kaga fa irin yadda ake watsi da mu kenan a kasan nan afuba was given since 2017 so you can see how you know, we have been neglected as it were. ko da yake kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnatin Najeriya abin ya ci tura lokacin da muka tuntubi jami'an gwamnatin Najeriya sun ce nan gaba kaɗan ne za su mai da martani. A cewar wani masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa yana da kyau gwamnati ta duba wannan batu da idan basira. Ah, abin da za a yi a wannan abu shine akwai wato kuɗaɗe da ya kamata a biya waɗannan kasosi wanda suka yi ritaya suka ba da rayuwarsu da dukiyarsu da ƙarfinsu suka ba da gudumawa ƙasan nan ta kai yadda take a yau to dole ne waɗannan mutane a biya musu bukatunsu kuma dukkan abin da ya zamanto hakkinsu ne gwamnati ta duba ta biya su because in ka duba kiran kamata rashin gaskiya da rikon amana to wannan zai sa shi ya kukula ko zuciyar shi ka kitsa masa wani abun da ba daidai ba ya je wani abun da zai shiga hannun yan ta'adda ko kuma ya je taimaki yan ta'adda da sauran kuma ka duba a yi sun yi maganganu da dama akan allowance da ya kamata a biya su disembankment allowance da ya kamata a musu kari na fansho da sauransu gwamnati ta yi kokari kwarai da lokacin da gwamnatin general muhammadu buhari ta zo ta gyara abubuwa da dama kuma in dai za a yi wa gwamnatin adalci ita ma ta yi kokari ta yi kokari ta yi kokari kwarai da gaske abin da dai za a yi yanzu shine a zauna da su a duba koke-koken su a ga abubuwan da gwamnati za ta yi ta musu alluka a ci gaba da jiki wanda ba a biya ba a ba su hakuri zuwa wani lokaci a biya su amma a bar mutane hakan nan ba tare da an biya su hakkin su ba ina ga su ma ba a musu adalci ba su ma 'yan najeriya ne kuma dole su ma a shaurare su kuma a biya musu bukatunsu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hassan mai na kai na kamar yadda aka ji a shirin mu da ya gabata jam'iyyar rdr canji ta tsohon shugaban ƙasar Nijar alhaji muhammad usman ta buɗe reshenta a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a ci gaba da shirye-shiryen zaben gama garin da za a gudanar a jamhuriyar ta Nijar a watan Disamba mai zuwa. a zantawarsu da wani kusa a jam'iyyar ta rdr canji alhashi dudu rahama wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari ya nemi jin dalilin da ya sa suka zaɓi muhammad usman domin ya tsaya masu a wannan fafatawa a maimakon wani ɗan takarar na daban wato jama'a ita ke zaben wanda take so ya wakilce ta ko ya shugabance ta ba wani bane ke tilasta wa jama'a jama'a ce take shugaba Muhammad Usman take so ya wakilce ta a zaben shugaban kasa ya zama shi ne dan takaranta wannan abun magana ce ta jama'a ba ganin kun tawaye wasu haki misali a taba toya wani haki a jam'iyyar mu ba jam'iyyar toya haki bane hmm. jam'iyya ce wadda dukkan dan Nijar ya san muna tafiyar da demokradiya muna amfani da demokradiya muna yin aiki irin na demokradiya shine bin dokoki gaskiya da adalci shine muke abinda jama'a take so shi muke mata dama ai demokradiya mulki ne na jama'a daga jama'a dan jaba. shine ai kuma kamar ana ganin shine shugaban jam'iyyar nan kuma kai tsaye yake nan nan da nan a ce an bashi takarar shugaban jam'iyyar ai a Niger shugaban jam'iyya shine dan takarar dama hmm. dukkan jam'iyyun Niger gaba ɗayan su in an zaɓe ka kai ne shugaban jam'iyya to ba kai ne kake da sa'a kashi 99 bisa 100 na zama kai ne dan takarar shugaban wannan jam'iyya babu wata jam'iyya wanda ba shugabanta bane dan takarar da Niger babu waɗannan matakai kuke ganin za ku dauka ne dan ganin cewa kun kwato madafin ikon in zaben nan ya zo na shekara mai zuwa wato ai ba zan zo in bayyana maka ba irin tsarin mu da za mu yi dan mu kwato mulki na tallatar da tsarin jam'iyyar mu wato za gani a fili yanda za mu yi mu amso lokacin da za mu fara kamfen din wannan wasu abubuwa ne na sirrin jam'iyya wanda ba za mu iya fuddawa mu gaya ma ba dan mi za mu gaya maka dan mi za mu gaya duniya yayin da mu muke da tsarin kowane salon yaƙi kowanne da irin salon yaƙin sa na neman zaɓe amma kun san karfin gwamnati kuma tana da kunne da idanuwa ko ina baka ganin duk ma wani tsari da za ku yi tana kallon ku gwamnati mutum ne dan adam wanda Allah nan dai shi yake ba kowa mulki yake dora ke sabkewa ai ba rumu da wannan mu Kada shafa wannan shiri na musamman na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To shirin na ƙasa a wannan mako na haɗin gwiwa ne da tashar Alfa Radio Kumasi na ƙasar Ghana, inda Nimatu Abdullahi Yamboni ta tattauna da wata matashiya mai bukata ta musamman. ga yadda hirarsu ta kaya. Kamar yadda masu iya magana ke cewa nakasa ba gazawa ba, Samira Umar matashiya wadda yake mai nakasa ne, kuma nakasa bai sa ta gaza koyon aikin hannu ba, na samu damar tattaunawa da ita, inda ta koro min yadda ta sinci kanta a cikin hali na nakasa. Sunana Samira Umar daga Ghana, nakasa ni nakasa ne, kuma bai bar na give up in life ba. Na tashi oh, ban san da ka fara ba ma an ce a allura ya ban na zama na kasa wanda na tashi ma na bata bar ni banza ba ta sa ni makaranta ta sa ni suku ko da bayyana ce yiwa ba ma na kare ss ko da na kare kuma cikin kokin Allah na samu taimako an ta an gwada mu yadda ake aikin anno aikin bis jigijen da mata ke sa na kogo na biya na komi ana komi da shi isha ma Allah na iya don na komi ban kare ba kuma ban bude son kaina ba kuma ban up kuma mutane ba su za su si ko a yin da shi gurare kamar wurin yan bank su kan yi ni si already ba su san shi gewa ma na godewa kuma na yi aikin annuna wani ya si wannan ma ya bani hook kamar na da long way to go wani mhm. yana gida ban zuwa koyi na akwai karamin firiji mu na sa dan siro soboro ana zuwa si already kudin da ake sai shi thousand thousand kananan kudi na ma alhamdulillah rabbil alamin ya tanye ni sosai ko shi na fadi ma kowa in dai kana da na kasa ka kaka bar me shi ya give up mu su suna da part da za su play ko kuma muna da part da za mu play so shi ni dai ni na kasa na alhamdulillah rabin alamin na gode ma Allah kuma ban boye kaina to ke ma kina bara ko kuma a'a sana'a annanki da kike yi shi kadai ne kika dogara kai Mm. farko dai ko juma shin je masallaci wani gidan ban gaskiya guda yau man ban da wani rana ka gani na koyi na ko mutane ko na gani na so na bani suka bani na karbi ma Allah tun da dai ba na roki ba su suka baya mm-hmm. amma ko wannan ban sa shi na aka ba mm-hmm. Mm-hmm. wanda ya sani ya sani sai ne ki sa shi cikin kanki ba kamar yawo yawo bara bara ban sa shi cikin na aka ba da wannan kai kana neman abu baka san wanda zaka ruwa bin ga ka je da ka roki wani ka je ka fall unknown the wrong person idan maka lalanci ko wani abu a'a to yawa to ya iyayenki da Yan uwayen ki kuma ke zama da ke alhamdulillah muna zama kama kama wani mashin man dama ni mai ciwo ne ma domin da nake da su kuma aikin gida kuma ma wata tushe ne. ba ta gwada min aka ce tuba yin tuka ne na yanda. amma aikin gida ni zan tashin share da yake. mu ba da yake. ni ko mai ma yaro wanka ma na da kataba ba wani lafiya gare ta wani wani tam ni zan yi yaro ma ko mi ya abun kuma karan dafa abinci nan ci masha Allah to wani kira zaki ma yan ki na su waɗanda su sun sa kansu barace barace ba su neman aikin aikin hannu su yi sun dogara ne kan bara. A gara su bari ne, gara ka bi da aikin hannu. Da aikin hannu kan kai yau in ka sayar ka ci gobin ba shi ka kuma ya kama ni ka dogara ma bara bara bara bara. Titi mun ga dubin da yake baban tsoro aka kana zaune kan Allah ya kiyaye lori ya ci ya kowa na ko da kai na da ka bi da kanka. Mhm. To shi ni dai kula na fada wannan wuri dai kuma su tashi su sa kansu cikin mutane don ka ga motivation na kai da ka motivate kanka wani ya motivate ka. Din na roƙon su su bari kowa koyi sana'a. Burin ya mace ne duka ta yi aure aure ta zauna a gidan mijinta ko yaya samira umar ke gani na rashin yin aure nan ma ga abin da take cewa ok to batun aure kuma mun san komai lokaci ne ka fashe wurin kariya ne lokaci ne komai tun da Allah ya alince mu kuma kowa da sa ne Allah ya bashi ban fidda samani ban aure ba insha ma Allah na san lokaci ne Allah kuma ne masani muna roƙon Allah inda ya kawo kawo na gari wanda zai ji tausayin mu inda muke ga duka mai shi doke mu akan nan bai cewa ya gaji da mu ko ne ne kuma mutanen mu da kanshi ma ba ta cika sun na kasa ba ta kuma kasa ko ba ita ta yi kanta ba ba ita ta ce Allah ya alince ta na kasa ba kuma mu kuma na kasa kwanda Allah ya muna shi Allah ya muna wani sadakan da bai bawa bai yi sake bai ba mu da muni ba ko na kallon lokaci ne ko kai na kasa ne kaka bar kanka zama banza banza ana jusin ka kama kanka komi lokaci ne ko shi ne kullun na farin ce ni ban san komi ban san ban taba zuwa makaranta ban san komi duniya makaranta ya gwada min abu guda shine lokaci ko na yi mani lokaci ya kai ni ma Allah ya bani miji ni kuma ciwon aifo har ma da tattaba ko nima na roƙon Allah ya bani to mhm. a cikin haka kina iya samun maza da ke nuna miki soyayya ko wani abu haka ok aka ne aka ka da wani ce ina son ka kaza kaza kuma kai wance wai na kan fone da su abin gannan wani ne amma su ban fi da samani ba na san lokaci ya kai mai gaskiya da ko ka san ji malami na ce ko ka da kini ka ba ka rufe ranan ka ranan ka ne ba wurin boyewa in ranan ya kai sha ma Allah na san mai gaskiya da mun roki Allah ya kawo ni ne mai gaskiya ba mu san ya kada wani ne tuce mu kashi na yi imani da Allah in lokacin ya kai in rana na ya tashi Allah ya kawo mai shi ko ina yake sai da ban ce talaka ko mai kuri ba kowanne ciki Allah mu na saraka da shi To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku shi ci gaban wannan tantaunawa. a madadin nimatu abdullahi yamboni ta alfa radio kumasi da bakuwarmu samira umar da ni da duka abokan aiki muke ce da ku sai an jima Tumadala ga Ridwan Abbas nan dauke da sharhin jaridun Ghana. Kufa ado ya taɓuka abin kwarai fiya da duk saura in ji Baumiya. Jaridar Daily Guide ta rubuto wannan labarin. Mataimakin shugaban kasa Dr. mahmud Babuya ya kankama nasarori da shugaba na kufa Ado ya ciyo. A cikin wani jawabi ranar Talata 28 ga watan Yuli shekara ta 2020 ya nuna cewar Nana kufa Ado ya yi abin kwarai ainan. Zaɓi da ya saura wa iyan Ghana a ranar bakwai ga watan Disamba shine tsakanin John Mahama da Nana Adudankwa a Kufa Ado. Godiya ya tabbata ga Allah dukkansu suna da tarihi. John Mahama a matsayin mataimakin shugaban kasa kuma shugaban kasa shekaru takwas. Nana Akufa Ado shekaru uku da rabi a matsayin shugaban kasa ya nuna cewar maganar ba tun abin da kake faɗa a lokacin da kake ɗan adawa ne ba amma abin da ka yi lokacin lokacin da ka karbi ragamal mulki ne muhammad ya rinka bayar da kwandila haka kawai barkatai in ji ta jaridar da chronicle ta rawaito wannan labarin jaridar ta ce gwamnatin da john Muhammad ya jagora ta tsiri ɗabi'an bayar da kwandila haka barkatai babu tsari ministan kuɗi ken ata ne ya bayyana haka ci gaban da aka samu ya ce na da nasa koma baya kamar yadda gwamnatin akufu ado ke neman hanyar biyan waɗannan basussuka game da abin da ya ce ne a suka karɓi mulki akwai kimanin ganar cd biliyan goma sha ɗaya zaune bashi da gwamnatin da ta gabata ta bari a baya a cikinsa auditor janar ta halatta cd biliyon shida da ɗigo biyar. Masu abin hawa sun amince su rage kuɗin hawa mota da kashi goma a cikin ɗari daga ranar ɗaya ga watan Agusta. Labarin da jaridar Daily Graphic rawaito kenan. Jaridar ta ce masu abin hawa sun amince su rage kuɗin hawa mota da kashi goma a cikin ɗari. Somi daga ɗaya ga watan Agusta shekara ta 2020 wannan ya biyo ra'ayin gwamnati ne na kawo sauki. sauki dangane da lamarin covid-19 inda tare da kuma bari masu motoci din su rinka kwasan mutane yadda suka saba kwasa a da shugabancin ƙungiyoyin sufuri sun sadu a nan akra ranar litinin 27 ga watan yuli shekara 2020 nan suka amince akan wannan ragowar ita kuwa jaridar ghanaian times wannan labarin ta rawaito kasar ghana ta yi bikin ranar 'yanci Alhaji da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanul Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. a cikin watan yuli ne ake bukin cika shekaru 70 na dangantaka tsakanin amurka da daular cambodia to ranar 11 ga watan yulin shekarar 1950 lokacin da aka kulla dangantakar diflomasiyya tsakanin kasashen biyu amurka da cambodia suke aiki tare domin kyautata rayuwar mutanen cambodia a wasu lokuta dangantakan kasashe biyun ta yi sanyi dangane da rikicin 'yan bindiga a yankin duk da haka amurka na ci gaba da taimakawa mutanen cambodia har ta hanyar yunkurin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a shekarar 1980 na cimma daidaiton siyasa wanda ya kai ga sanya hannu a kan gagarumin daidaito da aka cimma a shekarar 1991 a wani taro a paris yayin da aka kafa gwamnatin daular cambodia da aka zaɓe ta ta hanyar demokuraɗiyya a ranar 24 ga watan satumbar shekarar 1993 nan take amurka da cambodia suka sake kulla cikakkiyar dangantakar diflomasiyya amurka ta ci gaba da taimakawa hukumomin demokuraɗiyya da kuma shirye-shiryen mutunta haƙoƙin bal'adama a cambodia kasashen biyu sun yi aiki tare wurin ƙarfafa alaƙar cinikayya da gudunmuwa ga tsaron yankin da duniya baki ɗaya amurka ta taimaka wa shirin cambodia na rage yawar cutar kanjamau da wasu cututtuka masu yaduwa da inganta samar da abincin gina jiki ga iyaye da yara da kuma yaki da safaran mutane da rashawa sai kuma magance matsalolin muhalli da kyautata albarkatun ƙasa da kuma raya tattalin arzikin ƙasar. a yau da ake fama da annobar covid-19 gwamnatin amurka ta riga ta ba da taimakon dala miliyan goma sha ɗaya ga shirin kiwon lafiya da yaƙi da cutar a cambodia kane ta rage mata radadi sakamakon annobar amurka ta zuba jari da ya kai kusan dala biliyan uku a cikin shekaru talatin da suka shuɗe wurin taimakawa cambodia ta farfado daga yaƙi a cewar jakadan amurka a cambodia w patrick murphy a wata hirarsa da sashen cambodia na muryar amurka ya samu ya ce ina ganin mun ga tasirin wannan alaka. Cambodia has been very prosperous. economic development has increased and relatively stable and, and peaceful. Ya ce ayyukan raya tattalin arziki sun karu kana an samu daidaito da zaman lafiya. An yi shari'an cin zarafin jama'a da aka yi a baya. Lamari mai muhimmanci ga tsarin bin doka da oda yayin da ƙasar ta jinginar da tarihinta na baya kana ta tunkari gaba. mun ga ribar gudunmuwa da muka bayar a fannoni da dama kamar fannin ilimi da kiwon lafiyar jama'a da muhalli da tsaro da haƙar ma'adinai da kuma wasu fannoni na taimakon jin kai gwamnatin amurka a cewarsa ta himmantu wurin ci gaba da taimakawa mutanen cambodia wurin daidaitawa da tabbatar da adalci ga ci gaban tattalin arziki da jama'a wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ta masu sauraro da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sulaimun muni barma ke ce da ku muni lafiya